can birnin roma inda yake gana da minista harkokin wajen jordan nasar jude inda ya ce babban sakamakon da ake nema irin na siyasa shine yarjejeniya tsakanin gwamnatin syria din da kuma masu adawa da shi shugaba assad kerry ya ce kuma hakan yana nufin gwamnatin rikon kwarya da bata kunshi shi shugaban na sham ba kungiyar haɗakayyar masu adawa a syria dai ta jima tana cewa kafin a fara yunkurin samar da zaman lafiya dole sai shi assad din da manyan jaman kasar sun bar kujerunsu na mulki a farkon wannan mako ne kerry da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov suka bayyana cewa suna fata za a yi ganawar kasa da kasa a cikin wannan wata da muke ciki na mayu domin a fara tattauna da za a cimma zaman lafiya a can siriya din a ƙarshe kuma jami'ai a bangladesh sun ce akalla mutane guda takwas ne suka mutu a wata masaka da gobara ta kama a babban birnin ƙasar a jiya laraba wutar da ta barke a kamfanin rigar sanyi mai suna tong high sweater factory da ke yankin mafur bayan wato bayan mafi yawancin ma'aikatan wannan masaka sun tafi gida kenan lokacin da wutar ta tashi kuma jami'ai sun ce 'yan sanda da shugabannin masakar suna ganawa ne a hawa na goma sha ɗaya lokacin da wutar ta kama wannan waje balbal a safiyar jiya laraba dai gwamnatin bangladesh ta ce ta rufe masaku guda goma sha takwas saboda dalilan tsaro bayan da wani gini mai dauke da masaku guda biyar ya rushe ran 24 ga watan afrilu kiyasi mutanen da suka rasa rayukansu da a wani tashin hankali ya zarta 900 daga nan sashi a wasu da murya amurka a washington dc muka kama ku labaran nan To bari mu shiga rahotanninmu. Akwai rahotannin da ke cewa 'yan sanda kusan arba'in suka rasa rayukansu lokacin da suka je neman su kamo wani madugun wata kungiya ta 'yan kabilar Egon a jihar Nasarawa. Wakilinmu Zainab Babaji tana kokarin ta kusa cikin yankin domin ta ganar wa idan ta abin da ke faruwa a ciki amma yanzu haka ta makale a hanya. Kuna ina ne Zainab? Eh yanzu dai muna a Akwanga. Wato mun tsaya daidai eh, kafin mu shiga akwanga saboda matan waɗanda wato aka kashe mazajensu domin akwai barikin 'yan sanda masu kwantar da tanzoma a nan akwanga. To sun fito sun tsare hanya suna zanga-zanga kenan za a ce saboda kisan mazajensu da aka yi. Eh, gaskiya ne su tsirara suke? Eto eh to ba tsirara dai a ce tsirara a tuke ba amma yawancin su eh, daga su sai wato wannan skate na ciki din nan sannan suna birgima suna kuka suna cewa su dai sai an eh, dawo musu da mazajensu. Mm. To an ce akwai tarin motoci da yawa da suka makale saboda ba iya shiga a inda kuke ba ku iya yin gaba ba ku iya yin baya haka ne tun yaushe kuke cikin wannan layin. Eto eh wato tun wajen karfe goma sha ɗaya muka iso nan a Kwanga. Amma tun yanzu da muke magana da kai kusan karfe biyu da rabi kenan muna na tsaye a guri ɗaya. Kuma ka san wannan babban hanya ce wanda ta haɗa arewaci da kudancin ƙasan nan. Saboda haka motocin da suke fitowa daga bangarorin arewa zuwa kudu ta nan suke bi don haka akwai motoci idan kama ba zai iya ganin iyakan motocin ba. To eh, Zainab ga wanda ba su ji labarin ki na farko ba ba mu dan takaitaccen bayanin abin da ya faru da yawan mutanen da aka rasa da abin da ya je wannan al'amari. Yawa to kamar yadda dai muka bada labari a jiya kenan. Wato rikici ne da aka yi tsakanin jami'an tsaro da wasu mutane wato kabilar Egon a wani kauye da ake kira Alakiyo da ke karamar hukumar lafiya a jihar Plateau kenan. Duk da shike ban sami bayanai wato kan. A jihar Filato ko a jihar Nasarawa? A jihar Nasarawa. Yawwa. Wato duk da yake ban eh, samu cikakken bayanai daga eh, hukumomi kan sabbin rikicin ba. Sai dai na yi kokarin samun bayanai daga jama'a waɗanda suka nuna mun cewa akwai wata ƙungiya ce ta ƙabilar Egon da suke gudanar da wata al'ada inda wani shugaban su ke ba da magani musamman ma matasa wato saboda su kare wato al'adun kabilar nan ta egon to ajiyan jami'an eh, tsaro sun na wato na kwantar da tarzoma kenan su 'yan sanda suka ji ƙauyen domin su eh, kamo shi shugaban nasu wanda yake ba da maganin to sai aka samu artabu tsakanin su matasan da jami'an tsaro inda har aka rasa rayuka ya zuwa yanzu dai gaskiya ba wanda zai iya tabbatar da yawan rayukan da aka rasa don an an waɗanda suke asibitin wato babban asibitin e, lafiya sun nuna mun sun ga gawar waki sun kai kusan arba'in duk da yake ban je gurin ba amma waɗanda suke wurin sun gaya mun waki suna da dama a gurin mm-hmm. Ga wakin kuma duk na 'yan sanda ne ko? Eto, eh akwai na 'yan sanda waɗanda bayanan da na samu suna da uniform wato. Kayan sarki ba? Kayan sarki kenan. Mm. sannan kuma akwai gawarwashin da sun kone waɗanda ba za a iya gane ko na farar hula ne ko kuma sojojin ne suka kone ba sannan bayanan da na samu har yanzu akwai gawawaki a daji waɗanda ba a iya kwasowa ba. To a gaida Zainab akan wannan lamarin nema Aliyu Mustapha Sokoto ya tuntuɓi kwamishinan watsa labarai na jihar ta Nasarawa Hamza elayi Muhammad don jin abin da hukuma take yi. To mu dai a nan muna kokari mu ga hanyoyi wanda za mu sa jama'a hankalin su ya dawo kansu domin gaskiya ana halin ɗarɗar a nan. kamar na hanyoyi kuke kamar na matakai kuke don kwantar da hankalin mutanen yanzu eh ana kokari dai a tabbatar da cewa duk wanda suke da hannu a wannan eh, eh, rikicin da aka yi muna kokarin mu ga cewa jami'an tsaro sun ɗauki duk wani matakin da ya kamata su ɗauka su kawo su gufanar da su game da hukuma kuma yanzu haka bayan an gama mitin na security council na tabbatar maka cewa za yi gwamna zai yi cikakken bayani game da matakai wanda gwamnati suke su ɗauka na kwantar wa mutane da hankali. To a yanzu an ce an toshe hanyoyi duka da ke shiga da fita wajajen da abin ya faru musamman ma tsakanin akwanga da lafiya da sauransu motoci sun tsaya cak. Wani mataki ake ɗauka domin ganin an warware abin da ke faru? an ce wasu mata ne ko matan su 'yan sandan da aka kashe ne suka toshe hanyoyi. Eh, mata matan 'yan sanda ne wanda suke mobile barracks na akwanga. su ne suka fita suna nuna bakin cikinsu da abin da ya faru da yan uwansu da mazajensu kuma muna kokari mu yi musu bayani mu ba su hakuri su tashi daga hanya so da su sa jama'a su wuce muna kan wannan kokarin yanzu haka eh, Alhaji Hamza wannan mutanen nan mutanen Umbatse nan na Ego dinnan sabon addini ne ko tsohon addini daman suna nan an daɗe sun daɗe a Nasarawa? A'a ba mu taɓa sanin su ba ba mu taɓa sanin cewa da wani wannan ah, mutane masu sunan ambasai ba sai lokacin da aka yi wannan suka kai farmaki ma mutanen asaki a shekaran da ya wuce a watan shida da shekaran da ya wuce da suka kai farmaki lokacin da aka fara jin maganar ambasai din kenan daga daga wajen har aka je suka je a jarago suka yi na jarago har tukuna aka je daga baya tukuna muke ake ta ganin abubuwan da suke ta yi suna zuwa suna shan magani a wajen wani washi baba a lafiyo su sha magani maganin zai sa su bace ba zai sa bindiga ba zai shige su ba akan an tambaye su za su ce a'a su addini ne wanda suna kokari su kauda a wai su halaye wanda mutane ikon ba sa son shi manufai manufan su kenan ya sa ci muke cewa a'a wannan ba addini ba ne wannan ba tsafi ba wani kungiya na tsafi ba ne kungiya ne kurun na tanzurma to na san irin haka ta faru dole akwai bukatar taimako da agaji akwai hanyoyin da ake bi eh, akwai mutanen da ake fitowa da su ana kai musu agaji akwai mutanen da aka dauko aka kawo asibiti da sauransu daga can a sanin ku eh to ai eh, sun farma jami'an tsaro ne jami'an tsaro ne sun je su kama ainihin shugaban masu satin shi ne suka far musu ba wani jama'a ba wani mutanen garin da aka kai musu farmaki a'a su su jami'an tsaron ne da za su tafi aka musu ambush mm. na fahimta to su mutane an zaga ana na'am na ce eh, su mutane eh, muna samun labarin an kashe su 'yan sanda amma su mutanen ombatsan su ma an kashe wasu su ne to ban da wannan labari ba mu da wannan labari mhm. to yanzu me mutane za su sa rai zai faru daga nan yanzu a halin da ake ciki daga fannin gwamnati eh, sai an gama mitin na jami'an tsaro yanzu da ake kafin na iya maka cikakken bayanin abin da zai faru. To mun gode Alhaji Hamza za mu sake tuntuba ka jama'a kun ji kwamishinan watsa labarai na jihar Nasarawa Alhaji Hamza Ilayi Muhammad da bayanin abubuwan da ke faruwa a halin yanzu. Ba walakantacce a yanzu sai marar ilimi kawai ilimi ku gane ya ke cire ne ba wani mai ilimi da sana'a da fahimta kowa da wanda. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ma sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin yau filin ya gayyato alhassan ado doguwa shugaban kwamitin muradun karni da ake cewa mdg a takaice da turanci na majalisar wakilan najeriya haka kuma shine shugaban shugabannin kwamitocin muradun karni na majalisun kasashen afirka kuma yana ɗaya daga cikin masu baiwa majalisar ɗinkin duniya shawara akan muradin na ƙarni. Ɗan majalisa Alhassan Ado Doguwa zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyin ku masu sauraronmu akan muradin na ƙarni. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba, malami na farko bismillah. Uh, Assalamu alaikum mai girma barkanka da zuwa wannan fili na sai banguwa tsage mai magana Abubakar Ibrahim ɗan kurama ƙaramar hukumar lere jihar Kaduna, Najeriya. a uh, mai girma a matsayinka na shugaba na wakili a majalisa na tarayya shin hmm. da sanin ku da sanin a shiga mulkin siyasar nan aka kashe kamfanoni a Najeriya saboda a cusa ma talakawa talauci sannan na biyunsa idan ba da sanin ku bane wani mataki kuke ɗauka game da kamfanoni wanda aka kashe wanda talaka suke cin abinci da shi. Mala Abubakar san cewa muna magana muradun wannan karni ne ko? Na'am. To honorable kaji tambayoyin nasa. Hello eh Hajiya. Eh wace ansa za ka bashi? To ai tambayar tasa ce na ji shi kawai kamar ya faɗo daga kan gado. <laughs> Kawai kai tsaye yana magana akan an kashe kamfanoni. Yawwa to eh kuma an kashe kamfanoni. ne ai na mishi eh, na mishi tuni akan cewa muna magana muradin wannan karnin ne. karni ne a muradin karni ma ban san ina ya tinkara ba amma ko da yake ah, na fahimci tunaninsa yana magana akan misali kamfanonin gwamnati da a yanzu ko aka sai da su hannun ah, 'yan kasuwa ko kuma gwamnati ta kasa ci gaba da rike su wanda a ƙarshe ya haifar da rashin aikin yi ga matasa ina ganin kamar nan yara to idan idan wannan yara ina so in tabbatar masa a dama tsari na gwamnati irin na demokradiyya a koda yaushe za ka tarar wato akwai bangare na gwamnati akwai bangare na majalisa bangare na gwamnati su ne suke da alhakin aiwatar da dukkan tsare-tsaren da gwamnati ya kamata ta aiwatar mu kuma majalisa aikinmu kawai mu yi dokoki ne kuma mu tabbatar da dokokin ƙasa ana yi aiki da su ta hanyar da suka dace. So ina so in nuna wa shi a dan kurama wanda yake kalamar hukumar lere wanda ni ma kusan makocinsu ne a matsayin dan kalamar hukumar doguwa. Babu wani abu da majalisa za ta iya yi idan ba doka ce ta ƙasa gwamnati ta karya ba. Kuma idan ya zama na akwai kamfani na gwamnati ko da wani irin aiki yake wa jama'a a ƙasa doka ce ta kafa wannan kamfanin kuma da same doka ta ƙasa ita ta ba wa gwamnati dama za ta iya sai da kamfanin da ya da mai yiwa gwamnati ba za ta iya rike shi ba ko don 'yan kasuwa su a inganta shi ya aiki da shi ta yadda za a samu mutane su samu aikin yi so a matsayin mu na 'yan majalisa ba mu wani abu da za mu iya yi a abin da gwamnati take da ikon yi kuma doka ce ta ba ta dama ta yi amma dai ina so in sani shine akwai matakai da yawa bayan na maganar kamfanoni da gwamnati ta ɗauka don inganta harkar bawa matasa ayyuka a Najeriya yanzu misali ko a kasafin kuɗin nan na bana ina so in tabbatar miki a hukumomi kamar irin su NAPEP wato hukumar yaƙi da talauci ta ƙasa hmm. hukumomi kamar irin su hukumar kula da harkar ci gaban matasa Ministry of Youth Development da hukumomi kamar hukumar ma'aikatar kula da harkar mata akwai kuɗaɗe na musamman da aka saka a wannan wurin wanda ina tabbatar miki sun haura sama da biliyan ashirin shida ko da daga cikin kudaden da muke kashewa ma na millennium development goals wato muradun karni hmm. wanda duk an saka su ne don inganta harkar bawa matasa maza fata training wato ma'ana wani horo don su zama masu dogaro da kansu yanzu hmm. ko a ƙarshen shekarar bara ina so in tabbatar miki duk wata shiya da take najeriya political zones nan da suke najeriya shiyoyin siyasa da suke najeriya an ɗauki akalla sama da matasa dubu uku waɗanda aka ba su horo akan harkar abubuwan da suka danganci aikin gona misali harkar kiwon kaji ko harkar kiwon dabbobi ko harkar noman kifi kuma bayan sun yi wannan training na sati biyu kowanne matashi an ba shi wani kuɗi a hannunsa wanda bai gaza naira dubu ɗari uku ba don ya je inganta harkar sana'a ya dogara da kansa so kin ga ba wai ko yaushe za a kalli gwamnati ta fuskar ta gaza yin wani abu da ake zato ba ne. a wannan rabar kai kokari ka takaita dan akwai mutane ka san kuma kila za su zo suna tambayoyin da ya kama da wannan saboda haka kokarin. ok to alhamdulillah to eh. alhamdulillah wannan dai shine bayanin da nake so in faɗa in akan wancan tambaya ce majalisa ba ta da ikon da za ta hana gwamnati aiwatar da wani abin da tsarin mulki ya ba ta dama ta yi idan akwai wasu kamfanoni na gwamnati da ya ji an saida tunda doka ce ta ba wa gwamnati dama ta yi wannan majalisa babu abin da za ta yi. To mutum na gaba ku matso ka yi tambayar ka ko? Ah, assalamu alaikum sunana Muhammad Musa Hamza wanda aka sani da Arab dan Alhaji da ke Banes da Can to Abuja. Ah, ina yi wa mai girma Honorable Alasan Ado Doguwa barka da shigowa cikin wannan shiri na mai albarka. Tambayar da nake so ne a nan a matsayinsa na shugaban wannan kwamiti na kauda talauci na Afirka shin yaya ya auna kasarsa da yake a ciki a wani mizani ya sa kasarsa a ciki halin da aka ciki na yanzu tambaya na farko kenan a tambaya na na biyu a matsayinsu na 'yan majalisun da muka zaɓo su daga ƙauyuka lungu da saƙo kuma sun to su ma ina ganin a talakawa suka zo kuma ga shi allah ya waye gari sun zama manyan mutane masu zama masu hannu da shuni wanne irin shirye-shirye suke yi ko ko wani tsari da suka ɗauko na taimakawa matasa domin a ga an samu saukin talaucin kuncin rayuwar da ake ciki yanzu musamman a arewacin najeriya ya tambayoyi na kenan. eh to tambayar ka ta farko ya ba da ansa tambaya ansan da ya ba shi malam abubakar da ya tambayar farko amma zai baka ansa a tambayar ka game da minzani to honorable kaji tambayar shi ko. alhamdulillah da farko dai ina so in masa gyara akan tsarin muradin karni ba, tsari ne da aka ce an fito a kau da talauci ba a tsarin muradin karni abin da yake cikin jadawalin muradin karni musamman wannan bigire na farko wato goal one na mbg magana ake ta rage talauci ragewa ba yana nufin a kau da talauci ba ne babu wani mahaluki da ya sai kau da talauci a duniya ko a ƙasar nan in ba Allah ba amma mun yarda akwai matakai da idan gwamnati ta ɗauka za a sassautawa mutane takuri da tsanani na rayuwa ya zama na waɗansu su samu sauƙin yadda su take tafiya a baya amma maganar ka da tala ko manyan ƙasashen nan da ake magana a duniya ingila amerika da jaman da ƙasashen da ake ganin sun kai ga gargarar ci gaba ma'ana ba wai ƙananan ƙasashe ba ne ko su yanzu in ka je akwai dakatar da mutanen su akwai masu kwana ƙarƙashin gada so magana ka ce za ka kashe talauci gaba ɗaya ba ne abin da ake nufi a muradin ƙarni ba magana ce ta a rage shi kuma idan kana so in baka ansa akan wato mizanin da na sa Najeriya ina so in tabbatar maka daga shekara ta dubu biyu da aka kaddamar da maganar muradin karni a New York zuwa yanzu da muke shekara ta dubu biyu da goma sha uku ina so in tabbatar maka Najeriya ta taka rawa mai karfin gaske wajen rage mutanen da suke rayuwa a ƙasa da dala ɗaya domin an bayyana talaka ko talauci shine irin mutanen da suke rayuwa na abin da za su ci su sha su idan an yi kiyasi mutanen da suke yin wannan a ƙasa da dala ɗaya su ne suke cikin ƙasa da mizanin talauci ma'ana ƙasa da mizanin zama lafiya a rayuwarsu to daga wannan shekara ta dubu biyu zuwa yau ina so in tabbatar maka sikelin talauci a najeriya ya ragu nesa ba kusa ba kuma ina so in tabbatar maka mutane da yawa sun zama na sun tsallake wannan mizani na talauci na rayuwa akan dala ɗaya a rana ɗaya ko shi da yake magana duk da ban san wani aiki yake a najeriya ba amma na so in tabbatar masa ko da mai gadi ne shi in dai yana aiki akan mizanin tsarin albashin da gwamnatin Najeriya ta yanke to ya kai jallin da za a ce ya tsallake talauci domin yana samun abin da yake yana rayuwa akan abin da ya wuce dala ɗaya a rana musamman a afirka ina so in tabbatar muku najeriya tana gaba gaba a afirka ina zaton in banda kamar south africa da kamar kasar kenya da aka ga cewa sun yi nasara kwarai daga gaske wajen inganta harkar noma to babu wata kasa kuma a afirka da ta da ta wuce Najeriya wajen sama wa mutanen ta abin yi da sama musu sauƙi na rayuwa a irin tsare-tsaren da muke da shi. To mutum na gaba ka yi tambaya ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ina yi wa babban bako sannu da zuwa wannan fili mai albarka. Ina da tambaya guda biyu. Bismillah. Tambaya ta sunana Nasiru Ibrahim wanda aka fi sani da Honorable Gaza Gashuwa, Yobe State. alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambaya ta ta farko ita ce mm. Najeriya a nan Afirka mm. eh. ana sa ta a cikin ƙasa mai arziki. To yaya aka yi mafi yawancin 'yan Najeriya wasu ba sa yin ci uku a rana. Sannan tambaya ta ta biyu akwai hukumar mm. NATED wadda aka kafa ta domin a kawar da talauci a nan Najeriya. To yaushe za ta fara aiki? Ka gama tambayoyin taka? Eh, na gama tambaya na. To ranka ya daɗe bismillah. To alhamdulillah kusan tambayar sa ita ma kamar ta farko ce da wancan yayi duk magana take ta a mizanin da Najeriya take kai wajen yaƙi da talauci. Amma dai ina so shi ma in nuna masa cewar ya sani waccan ansa ta farko ta shafe shi domin ba wai ana magana ne dole wai sai an yaƙi da talauci da ya zama ba a samu wani mutum da yake rayuwa ba tare da ya ci abinci sau uku ba magana ake ta a rage irin waɗannan mutanen kuma ana rage su ita kuma watan hukuma da kake faɗa tana tayar me yiwa idan baka san irin tsare-tsaren ayyukan da take ba ina so in tabbatar maka a cikin tsarinmu na muradun ƙarni wannan hukuma tana tayar ƙungiya da take yaƙi a talauci ina so in tabbatar maka ina so in tabbatar maka a kusan kowace shekara a cikin shekarun nan guda shida da muke kasafin kuɗi a tsarin muradin ƙarni tana amfana da kuɗin da bai gaza naira biliyan uku ba a duk shekara kuma waɗannan kuɗaɗe ana amfani da su ne ta hanyar koyawa matasa sana'a yanzu hatta mutanen mu matasa da akan ba su kekunan nan ko wani keke da ake amfani da shi a Legas ana amfani da shi a Kano ana amfani da shi a manyan biranen mu wato duk kekuna ne wanda ita wannan hukuma ta kirkiro take ganin zai ba wa matasa dama su samu abin yi su dogara da kansu kuma duk shekara ana wannan ko wannan shekarar da nake maka magana majalisa ta yi kasafin kuɗin da ya kai naira biliyan biyu don ci gaba da irin wannan tsare-tsare ƙarar da talauci ina so in ƙara maimaita maka na Allah ne amma dai muna ƙoƙari mu ga cewar idan da daga shekarar dubu biyu ana da mutane da suke cikin matsi kamar mutum guda dubu uku ne ana to in ya zo ya zama an rage su kuma dubu ɗaya da ɗaya biyar mutum guda to kamar mun cimma wannan tsarin ya karni a tsarin yadda ya shiga gaba ɗaya a tarayyar duniya ma. To ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma shirin na gaba insha Allahu a madadin Nasiru Alhikaya wanda ya taimaka aka ɗauki wannan shiri a kan faifai Jummai Ali ce nake mana fatar alheri a huta lafiya. da labarai a takaici. To wani mutum tsohon matukin motar bas a jihar Ohio wanda ake zargi da kame wasu mata su uku da ɓoye su a gidan shi na tsawon shekaru goma ya bayyana a karo na farko a gaban kuliya yau Alhamis kuma ya dukar da kanshi a lokacin da alkali ya karanta kuɗin karɓar belin shi mai matukar yawa. Jami'ai a Bangladesh sun ce akalla mutane guda takwas ne suka mutu a wata masaka da gobara ta kama a babban birnin ƙasar jiya Laraba. 'Yan bindiga sun sace ɗan tsohon Firayim minista Pakistan kwanaki kalilan kafin a fara jefa ƙuri'ar zaben kasa baki ɗaya mutanen da ke dauke da wato makamai sun sace alhaidar Jilani dan Yusuf Raza Jilani a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa wajen gangamin siyasa a garin Multan da ke tsakiyar wannan ƙasa. Jami'ai sun ce akalla mutane wato mutum ɗaya ne ya mutu wanda yake tare da shi Jilani a wannan lamarin. 'Yan bindiga daga wata kungiyar boye a Najeriya sun kashe 'yan sanda a akalla su 23 a lokacin da 'yan sandan ke kokarin kame shugaban su Jami'a jihar Nasarawa sun ce an kai wa 'yan sandan harin bazata ne a lokacin da suke tankara wani gidan kungiyar asiri da ake kira Ombatse. jaridar Najeriya dai sun ba da rahotanni da ke nuna cewa adadin wato 'yan sandan ah, ya fi abin da aka faɗa. To a gaishe Bello jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai da dare karfe ta da rabi Allah kai mu agogon Najeriya jiran kamar da Chadi takwa da rabi a Ghana mu da muku yau muna so in mun damu yi magana da yan sanda da ma'aikatan tsaro da tsaka mai wanda suke ciki na na tura su da ake wurin aiki ana karkashe su suma suna karkashe mutane bari mu yi ta'aziyya ga al'ummar kasar gumi da mutanen zamfara jihar zamfara baki daya kan rasuwar mai girma sarkin gumi alhaji aliyu abara wanda allah ya masa cika jiya a asibitin usman dan hudu wato jami'ar usman dan hudu da ke sokoto yau a kai jana'izar sa allah ya ji kan shara amshe shi mu kuma allah ya samu cika da imani a madadin shi bello da julie leather creation da injiniyoyin mu duka sai da radin aliyu mustapha sokoto ne thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.